الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانر ثلاثة ران لتنا عفوا قوم قوتا رمضان ألف ريهولة ثلاثين تقوس هجرية وما بيرقى وتن شدة دهوبي ده قوم شاء بكوي ميلادية أولنا مسلاتين الخلفاء الراشدون دكي كان تيتن أفال الله a garin agege a jihar ta kudu maso yammacin Najeriya. Wannan shine zaman mu na goma a tafsirin littafin Allah mai alfarma da muke yi a cikin suratu al amfal wanda yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi shi gaban tafsirin aya goma sha bakwai da aya ta goma sha biyar da ta sha shida za mu faro daga ta sha biyar ɗin domin ya zanto darasin namu na uku mu ji hukuncin guduwa a daidai lokacin da ake yaƙi da kuma taimakon da Allah subhanahu wataala yi wa musulmai daga aya ta sha biyar zuwa ta sha tara ya alladhina amanu idza laqitum يومئذ ظهوره إلا مدعو لقتال نعم متهيئا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ولم تقتلوه ولم تقتلوه ولكن الله قتلهم وما ذلكم ذلكم وأن الله مهن كيد الكافرين الكافرين ذلكم وأن الله ذلكم وأن الله مهن كيد الكافرين أنا يقوم أورشي كيد الكافرين ذاك تي أثر أنت استفتهم

وإن تعودوا وإن تعودوا ولن ولن تغني أرضكم بأحدكم شيئا ولو كسبت وأن الله مع المؤمنين أو حسبك Allah ya يا أيها الذين آمنوا يا ya من إذا لقيتم الذين كفروا kafaru idan kuka game da kafirai zafan ai mutazahifina mujtami'ina idan kuka game da su ai halata kaunihim mutazahifina afwan ba mutazahifina mutazahifina sun tattaru asali azzahu shine irin tafiyar jan gindi da yaro yake yi a to amma abin da yasa aka kirawo taro na yaƙi saboda tarin rundunar da bataliyar yakan hukunta tafiyar su a hankali a hankali har su taru a guri ɗaya to sai Allah subhanahu wataala ya ce musu zahfan ay mujtami'ina ma'a ba'din ka'annahum likasratihim yazhafuna saboda yawan su kai kace suna jan gindi ne ka jasadin wahid kamar jiki daya Allah ya ce fala tuwalluhumul adbar kar ku juya musu baya domin idan kuka juya musu baya alama ce ta cewa kun ji tsoro adba al adbar jam'i ne na dubur addubur kuma shine alkhalfu shine baya kenan yuqabiluhu alqubul amma wani lokacin akan ce addubur ana nufin inda mutum yake kashi amma kinaya ce alqubul kuma ana faɗa inda mutum yake yin fitsari to sai aka ce falatu wallohumul adbar an ce walla duburahu bi ma'ana ya juya ya fuskanci kishiyar inda yake kallo kamar inda yake kashinsa ya kalli inda ya kamata fuskarsa ta kalla kenan to wannan idan mutum ya gudu galibi haka yake to sai Allah ya ce fala tuwalluhumul adba wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda yawma idhin a wannan rana yuwallihim duburahu ya juya musu baya su kafiran da zumar ya ji tsoro to in ya yaka ya yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale shi ba illa mutaharrifan likitalin wanda kawai za a iya ɗagawa ƙafa a haƙura a rabu da shi a yafe masa shine wanda ya juya bayansa mutaharrifan likitalin aimun munharifan aumun mun'atifan ila janibin akhar ya juya wani ɓangare ne muzhiran al-inhizama ya nuna kamar an fi ƙarfinsa amma ya haka ne khud'atan dan ya yaudari kafiran sun ya karru alaihim sannan kuma ya kifa ya kai ɗauki a kansu don haka kai babu laifi ko kuma mutum ya je ya dasa wata mugunta da in suka zo suka taka wurin za su iya halaka to wannan babu laifi au mutahayyizan ila fi'atin ko kuma mutum ne mutahayyizan mun hazan mundamman ya tattaro ne domin ya je ya ƙara wa fi'atin wata tawagar musulmai din ya ƙara musu yawa ko ya ƙara musu ƙarfi sai ya gudu ya bar wa'annan ya koma can ya juya bayansa misali a daidai lokacin da ana kan gaba tsakanin faɗa tsakanin kafirai da musulmai to sai zanto shi yana sahun gaba to abin da ba a so in har aka fara yakin ba a yadda ka juya baya ba dalili biyu ne zai iya sawa ka juya baya shine ko dai ya zanto ka juya ne domin makircin yaƙi don ka je ka janyo su su faɗa cikin wata halaka su arnan ko kuma sai ka ga a bayanka ko a can gefenka akwai wata tawagar da su kaɗan ne kai kuma zuwanka wajen zai iya taimaka musu da haka sai ka juya bayanka don ka je ka taimaka musu to in kai haka in ba haka ba mutum in yi haka ba a bi ghadabin min Allah hakika duk wanda ya juya to ya juya ne wato da fushin Allah wa ma'awahu jahannam kuma makomarsa ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir tur da makoma wutar jahannama ta munana wannan hadisi ya tabbata a cewa kamar yadda imamu a ibn jarir at ya rawaito hadisin kuma Imam at ya rawaito shi ta hanyar hakim ibn hizam Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa lamma kana yawmu badarin sami'na sautan minas sama'i ranar badar sai muka ji wani sauti daga sama ilal ardi yana yiwa ƙasa ka annahu sautu hasatin waqa'at fi qistin kai ka ce sauti ne na wato tsakonkwani ake zuba su a cikin tasa cakwal cakwal muka ji to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki wa'annan tsakonkwanin yayi jifa da su fan hazamna sai take muka aka murkushe mu lokacin Hakim ibn Hizam yana cikin tawagar kafirai shine sai Allah subhanahu wataala ce wa ma ramaita idh ramaita ko kuma wasu malamai suka ce lokacin da aka gama yakin badar sai wasu daga cikin sahabbai sai suke cece ku ce wannan yana kai ni fa na karwa ne yace waye ya kai ce baka kai ne ni fa na karshi ni ne na sa ta kofi na ne kaza sai ko sai abin ya zama kamar ana takama da nasarar da aka samu to shi kuma musulmi ba a san shi da takama da nasarar da ya samu ba to sai Allah ya ga musu hakikanin abin ce falam taqtuluhum ai in ma kai ka kashe shi haƙiƙanin kisan kai kawai kayi yunkurin kashe shi ne amma Allah ne ya zare masa ran ba ku kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah shine ya kashe su ta hanyar hukunta mutuwa a kansu wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama to a lokacin da Manzala Allah sallama yayi ta addu'a yayi ta roƙon Allah sai ubangiji wata wata'ala ya aiko mala'ika jibril ya umarci Manzala su ma da ya ɗebi tsakonkwani a hannunsa Manzala su ma yana ɗiban tsakonkwanin ya yi cikinsu, ya sha shahatul wuju ya watsa ba wani da ya saura a cikin mushrikan da suka zo yaƙin bidar sai da tsakuwar ta shiga idansa to shi ne sai Allah ya ce wa ma ramaita idh ramaita sanda kai jifan nan ai ba kai kai jifan ba walakin Allah harama sai dai cewa Allah shine ya jifan kuma Allah ya ka ne waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana domin Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi mutane minhu jarrabawa daga gare shi bala'an hasanan wato jarrabawa wacce take mai kyau jarrabawar Allah kala biyu ce akwai jarrabawa ta hanyar ƙwanƙwasan mutum da abin da ake so ya yi haƙuri talauci yunwa tsoro rashi duka jarabawa ce akwai kuma jarabawa ta hanyar a baka abu da yawa a ga ka gode masa kamar a baka arziki a baka lafiya a baka damammaki a rayuwa a baka iko a baka 'ya'ya da sauransu to duka abin da ake so shine in an jarrabi mutum da jarrabawar da take buƙatar haƙuri in yi haƙuri zai samu aljanna in aka jarrabe shi da jarrabawa da kuma ake son yayi godiya in ya gode zai shiga aljanna ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun in asa wa laysa zalika illa lil mu'min in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lah wa in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal yubli al mu'minina minhu bala'an hasana inna Allah sami'un haqiqa Allah masani mai ji ne yana jin abin da ake faɗa lokacin da wane yake cewa ni ne kisan wane yake cewa a'a ba kai bane ni ne alimun kuma masani ne aibi a hawalihim da halin halayen da su musulmai suke ciki a wannan lokacin sai Allah ya ce zalikum wato wannan abin da ya faru na jarrabawa ta gaskiya ya faru ne wa annallaha kuma haƙiƙa ko wannan kenan zalikum wannan shine abin da ya faru wa anna allaha kuma haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala muhinu kaidil kafirina Allah shine yake raunana dabarar da kafirai suka kitsa wajen ganin sun cutar da ku sun kitsa dabara da shiri na su ga bayan ku amma Allah subhanahu wata'ala kai da hum sai yau raunana wannan makircin nasu wannan zalika bi anna Allah muhinun kaidil kafirin ɗaya daga cikin kira'o'i kenan guda uku kira'ar hafsu an asim da haka mu kaɗai ne muke karantawa zalika bi anna Allah muhinu kaidil kafirin sai zanto muhin ismu fa'il ne na auhana yuhinu wahnan wa ihanan ismu fa'il ɗinsa kuma sai zama muhin idan kuma muka ɗauki wata ƙira'ar zalika bi anna Allah muwahhinun muwahhinun kaidal kafiri kun ga can muhinu kaidi sai zanto zalika wato wa anna Allah zalikum wannan jumla ce mai zaman kanta wa anna Allah sai zanto anna harfu nasbin ne wa taukid Allahu kuma ismu anna mansubun baka da matsala muhinun sai zamanto khabaru anna ne marfu'un wa huwa mudafun kaidi kuma mudafun ilaihi zalika wa anna Allah muhinu kaidi alkafirin kuma shi ma mudafun ilaihi ne sai zanto muhinu kaidi alkafirin din gaba ɗaya fi mahal rabin shine khabaru in anna to amma idan muka ɗauki ra'an nafi'ul madani da ibnu kafir al-makki da kuma Abu Amr al-Basri su ne Imam Shatibi yake musu ramzi da sama sama fi nafi'in wa fatal ala wa makkin a cikin Shatibiyya to su wayannan guda ukun su kuma abin da suke karantawa shine zalika ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين سيدنتو موهن shi kuma ma'anarsa daidai da ma'anar waccan ƙira'ar ta muhinun kenan hakika ubangiji subhanahu wata'ala shine mai gajiyar da dabaru na wa'annan kafirai ɗin nan kuma an karanta da ƙira'ar ibn amir ashami da aliyu kisa'i da hamzata al-kufi da kuma yaqub al-hadrami da abu ja'far yazid ibn al-qa'qa al-madani ƙura'u guda biyar su kuma sun karanta zalika a dalikum wa anna allaha muhinun muhinun kaidal kafirina sai zanto bambancin ƙira'ar jamhur da ƙira'ar hafsu shi hafsu baya yin tanwini wa muhinu bit takhfifi za'a wa fihi lam yunawwal li hafsin zuwa ƙarshen abin da shi imamu shatibi ya faɗa to anan zalika zalikum wa anna allaha muhinu kaidil kafirin haƙiƙa Allah shine yake gajiyar da kaidin kafirai duk inda kafirai suka kai ga kulla makirci to Allah ne yake lalata makircin nasu a hadisi ya tabbata har yanzu dai a cikin mustadrak na Imam al-Hakim ta hanyar Abdullahi ibn Sa'labata yake cewa Abu Jahil lokacin da aka zo za a wato za a kwafsa rangama ta badar da ya gano manzo yana addu'a shi ma sai ya ɗaga hannu yana ta roƙon Allah ya ubangiji Allahumma ya ubangijinmu ƙa’ana rahiman wanda ya fi mu yanke zumunci ayyuna kana aqta'u rahim aqta'a lirrahim wa bi mala na arif fa hu gadan Allah duk wanda yake Shi ne ya yanke zumunci ya zo da abin da ba a sani ba fa ahinhu min alhaini alhaini kuma ne halaka ko ne ke cewa a wannan menene ce na manta baitin waka fihi sawa'iqu haini yake cewa la wala kullu ta'irin yalijil fakha walau kana muhdaqan bilujaini ولكم جاء ليصطاد فاصطيد ولم يرجع إلا بخفي حنين قصر الهم يا معنى zuwa dai ƙarshen abin da ya faɗa tsirin ya cewa fihi sawa'i haini. a ciki akwai wato tsawa da cida ta halaka alhainu shine halaka kenan to yace cewa fa ahinhu gadan Allah ka halakar da shi gobe to wannan addu'ar da yi shine al istiftah sai Allah ya ce in tastaftihu in dai har addu'a za ku yi to faqad ja'akumul fatawa ai addu'a ta riga ta gama zuwan muku saboda ya ki Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya saukar da halaka ga wanda yake shine ba shi da gaskiya to ja ja'akumul fathu ai ku ga halaka nan ta zo muku tun daga shi kun halaka wa in tantahu amma da kun hannu kun koma gida ba ku yi yaƙi ba ko kuma wa in tantahu anil kufur kun fasa kafircin wa huwa khairul lakum da shi yafi alheri gare ku wa in ta'udu kuma in kuka sake dawowa ya ku kafiran maka kuka ce za ku yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama na'ud za mu sake dawowa mu taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa lam tughni ankum fi'atukum shay'a kuma duk yawan ku tawaga ku ba za ta wadatar da ku komai ba wa lam tughni ankum fi'atukum shay'a wa anna Allah ma'al mu'minin walau kasurat komai yawanku wa anna Allah ma'al mu'minin lallai Allah subhanahu wata'ala yana tare da mu'minai to anan akwai abubuwa da zamu dauka na darasi da yawa a cikin abubuwan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayani anan abu na farko dai zamu fahimci haramci na ana cikin yaƙi mutum ya gudu mun karanta hadisai jiya hadisin ijtanibu as-sab'a al-mubiqat shine hadisin da muka cike da shi kuma addinin musulunci bai zalunci musulmai ba da ya shar'anta musu tabbata a filin yaƙi domin dama bai shar'anta musu yaƙin ba sai dan ɗayan biyu na ɗaya domin kare kansu tunda arne ba zai gushe ba yana yakar ka har sai ya ga addini ka bar addini ka Allah ya faɗa mana wala ya zaluna yu نعم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر to amma malamai karkashin wannan aya sai suka ce idan har musulmi ya ga halaka ƙarara kuma ya tabbatar da cewa tabbatarsa a filin yaƙin ba zai iya haƙaƙa masa wata nasara ba ta hanyar ganin cewa adadin kafiran ya ninninka adadin musulman to misali dan mutum ɗaya ya wa mutum ɗari biyu ba laifi an fahimta ba laifi abinda ba a so shine adadin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar a cikin suratul anfal din nan can aya ta 66 Allah subhanahu wata'ala ce al'ana khaffafa Allah ankum مئة صادقة Allah ya ce in yakun minkum mi'atun sabiratun in aka samu mutum ɗari a cikin ku ya ko mummunai in har sun zama masu juriya da dauriya da kafewa a filin yaƙi to Allah zai ba su nasara su ci nasara akan mutum ɗari biyu to da haka yanzu idan mutane ɗari ne ya zanto arnan ɗari biyu ne to bai halatta su gudu ba amma idan ya zanto muminan ɗari ne arnan ɗari uku ne kuma alama ta tabbata cewa a filin dagar za a iya cin nasara akan musulman to sai musulman suka gudu domin sake shiri wannan babu laifi ko kuma ya zanto ana cikin yakin sai aka fahimci cewa an zaizaye musulman gaba ɗaya to za su iya shirya makirci na yaƙi su gudu kamar yadda abin da ya faru a yakin Muta, wanda da aka fara aran gama tsakanin musulmai da arna tafiya ta yi tafiya an kewaye musulmai a lokacin nan a zaid na haritha ta Allah ya kare da a gare shi shine wato kwamanda tuta tana hannunsa da yakin yayi yaki yakin yayi yaƙi, sai aka kada zaidu Allah ya kare da a gare shi sai ya mutu yana mutuwa dama bisa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in usiba fabnu rawaha afa in usiba fa ja'farun ana kai shi ƙasa sai ja'far ya karɓi tuta ibnu abi talib Allah ya ƙara yadda a gare shi ya shiga ya kutsa aka buga aka buga aka buga ƙarshe aka sare wa ja'far hannun dama ya mai da tutar hannun hagu ya ci gaba da yakin haka aka sare hannun hagun ya riƙe ta da dungulmin hannayensa ana kai shi ƙasa yana faɗuwa abdullahi bin rawaha ya ɗauke ana tsakar yakin dama tuni manzo Allah ya musu bisharar cewa mutuwa za su ya karɓa yana waƙa yana aksamti ya nafsi la tanzilinna la tanzilinna aw la tukrahinna mali araki takrahina aljanna yana yana ta shawwaka kansa har izuwa lokacin da ya shiga shi ma aka kai shi ƙasa to kwamandojin da maza Allah sama ya naɗa sun ƙaye. to a lokacin Khalid ibn Walid farkon fitowa da bajintarsa kenan yana zuwa ya binciki tutar ya kan arnan aka buga aka buga da aka ɗallafa sai wata dabara da ba a taɓa ganin ta a yaƙi ba sai kasa rundunar biyar sai ya gaya wa na can baya wanda suke a jelar ya ce to da mun kutsa ku tafi ku gudu saboda ya fahimci cewa ba za a ci nasara ba sai suka gudu to an buga yaƙi an buga yaƙi su kuma arnan suna ta tunanin sun gama da musulmai sai suka ga an canja musu fatan mutanen da suke gaba wanda su ne kaman strikers a yaƙin sai aka ga kuma sun canja sun canja fuskoki to da aka tashi wa'ancan wa'anda su ne na baya kamar su ne defenders kenan sai aka ce su gudu sai suka gudu sai aka ɗauko wingers ɗin nan sai aka yi musanya sai aka ɗauko wasu aka yi gaba da su wasu kuma aka yi baya da su aka ce ku kuma waɗanda kuka zama strikers a yanzu ku koma gida sai su ma suka yi madina haka to aka tashi aka dinga sai zanto saura na ƙarshe wanda shi ma Khalid yana ciki su can an raba a yaƙi suna zaton cewa za a zo a sake aran gama suna ta ganin sababbin fuskoki Khalid kawai sai ya janya rinduna gaba ɗaya sai suka gudu kuma manzala sama ya yaba wa abin da Khalid ibn Walid ya dan haka at-tawalli yawm az-zahab din idan ya zanto adadin musulman zai isa to amma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul ashabi arba'a duk inda tafiya take mafificiyar tafiya shine a ce mutum hudu sai manzo Allah yake cewa walan tughlaba isna ashara alfin min ƙilla in kuma har runduna ta kai mutum dubu goma sha biyu to kada su ji tsoron wai cewa su kaɗan ne ba za a taɓa cin nasara a kansu ba da sai malamai suke ganin cewa in har adadin ya kai mutum dubu goma sha biyu to ko mutum miliyan ne a kansu dole su tsaya to amma dai wannan matsala ce ishtihadiyya duba da nasoshi da kuma maslaha in har aka tabbatar da cewa mutum miliyan ɗin za su iya cin nasara akan musulmai to dole in har komawar tasu za ta amfana su janye jikinsu domin sake shiri to wannan sake shirin zai zama babu wata matsala wannan ita ce manufa ta farko domin kare kanku za a iya kawo muku farmaki to in dai har kuka ka fito ku tsaya ku dai kar ku dinga roƙon Allah ya kawo yaki ai Allah ya sa mu game da su manzo Allah ya ce la tatamannu liqa al adu kada ku ringa fatan ina makiya suke a zo a yi arangama wasallallahu al'afiya kundin ku ringa roƙon Allah ya ma yayi muku ba sai an haɗu ba amma maza Allah sama ke cewa fa idza amma duk sanda aka yi ido da ido fasbutu ku tsaya a kan digadigan ku ba a yadda ku juya baya ba da haka a tawalli yau az-zahab ne farko abin da za mu fara ɗauka a cikin mas'alolin wannan aya sai mas'ala ta biyu mas'ala mai mahimmanci ta aƙida. kun san mu aqida ita ce makamin mu kullum ana cewa waɗannan mutane suna cusa aƙida wata aƙidan ma sai an cusa ta to ya ba za a cusa ta ba sai dai ta za a shiga aljanna ma aƙida tana da faɗi akwai matsala ta khalqu af'alil ibad wanda musulmai sun sha bamban da mu'tazila wanda su mu'tazila suna ganin cewa suna da aƙida ta jabar a afwan suna da aƙida ta ƙadar. cewa duk abin da yake faruwa a ta ta jabar afuwan, duk abin da yake faruwa na al'amura ba Allah ne yake halittar su ba mutum ne yake halittar aikinsa da kansa su kuma ahlus na wal jama'a suka tafi akan cewa duk abin da kake yi da kai da aikin naka duk Allah ne ya halicce su To amma a nan sai suka kawo mas'ala to shi kenan, idan kun ce da abin da mutum yake yi Allah ne ya halicce shi to halil insanu musayyarun an mukhayyar. To misali Allah ne ya halicci aikinka da za ka yi, to kuma kayi ya sa ka aljanna, wancan kuma da ya aikin kafirci shi ma Allah ne ya halicci aikin kuma ya sa shi a wuta, sai suka kasa fahimtar hikimar Ubangiji subhanahu wata'ala ta ba wa ɗan adam zaɓi. Ali suna suka ce asali ma wannan matsalar ta al'insanu mukhayyarun an musayyar ita kanta bid'a ce. Saboda as-salafu salih ba ta zo ma a tunaninsu ba ma tukunna ballanta na su yi ta. Abinda ahli suna suke kafa hujja da shi shine faɗin Allah subhanahu wataala wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Gashi manzo Allah sallallahu alaihi ne ya dau tsakuwar yayi jifa da ita amma isar da tsakon kwanin zuwa idanun waɗannan kafiran aikin waye aikin Allah ne shi Allah subhanahu wataala ce wallahu khalaqakum Allah shi ya halicce ku kuma shi ya halicci dukkan abin da kuke aikatawa kuma nan Allah ya ce falam taqtuluhum haƙiƙanin kisan ba ku kuka yi ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su ta hanyar hukunta mutuwa a kansu duk inda ka so mutum ya mutu in Allah bai ga damar kashe shi ba baka isa ka kashe shi ba walakin Allah qatalahu wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama shi yasa a cikin suratul zumar Allah subhanahu wa ta'ala ce Allahu khaliqu kulli shay na'am Allah shine ya halicci komai da ka sani sai dai da Allah ya halicce ka ya baka tunani ya baka kwakwalwa kuma ya baka zaɓi in ka so ka bi tsarin alheri in ka so ka bi tsarin shari amma dai duka wanda kaga ya samu alheri to daga Allah ne asalinsa da kuma tabbatarsa duk wanda kuma ya samu sharri to hakika asalin halittar abin daga Allah ne dama halittar Allah kala biyu ce akwai halitta wacce take kauniya kadariya? akwai kuma wacce take shar'iyya wacce take kauniya kadariya ita ce wacce Allah subhanahu wataala ya halicce ta saboda iyawarsa da ikonsa da ganin damarsa amma ba wai dole ne kuma ya zama yana son ta ba amma shar'iyya kuwa ita ce wacce Allah ya halicce ta kuma dama yana son ta musuluncin musulmai imanin muminai shahadar shahidai duk Allah ne ya halicce ta bi iradatihi al-shar'iyya bi iradatihi al-shar'iyya ya halicci abin kuma yana son abin inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son tuba sai ya halicci tuba kuma ya halicci mutane kuma ya sa su suka tuba to abin da ya shafi kuma kafircinsu su Abu Jahil da kafircinsu su Umayyah ibn Khalaf da sauransu da abubuwa na rashin daɗi da rashin dacewa da san mutum Allah ne ya halicce su amma duk da haka kuma ba dole ya zama Allah yana son su ba wannan shine babin na al-iradatul kauniyya da kuma al-iradatul shar'iyya saboda haka Allah ya gaya mana cewa baya son kafirci dan shine asali to Allah baya son kafirai Allah kuma baya son maha'inta Allah baya son masu ha'inci kuma Allah bai yadda da mutane su yi kafirci ba wala yarda li'ba to wallahi tu'min na'am Allah ce Allah bai yadda da bayansa su yi kafirci ba wala yarda li'ba kufur وإن تشكروا يرضه لكم na'am kaga wannan ayar ta fassale maka komai Allah subhanahu wataala ya ce inda za ku kafirce gaba ɗaya ba ruwan Allah da ku ba sai kun yi masa bauta zai zama Allah ba sarki ne sai an masa a zai zama sarki in aka juya wa shugaba baya bai zama cikakken shugaba ba dole yana buƙatar ƙuri'ar ku gaba ɗaya amma shi Allah baya buƙatar ƙuri'ar kowa tuntuna Allah ne shi tun kafin ya yi kowan to fa inna allaha laghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr amma ba wai ya ce ku kafirci bane shi ma baya son kafircin wa in tashkuru amma za ku bauta masa ku gode masa saboda ni'imomin da ya muku yardahu lakum za ku ga yarda kuwa saboda inda za a ce kawai ka biya albashin iskar da Allah ya baka kawai kake shaka wallahi ba ka iya biya ba komai kuɗin ka taimaka tsada Ya a asibitin kuɗi nawa ake saka oxygen abin da ake sa oxygen duk awa ɗaya naira dubu hudu da ɗari biyar mafi ƙarancin farashi ga wanda ba sa iya shaƙar iska ka lissafa min idan mutum zai sha oxygen ta 24 hours za a sa masa ina jin asibitan gwamnati a kyauta ake sawa zai biya naira dubu hudu da ɗari biyar so ashirin da hudu zai ba da nawa kenan dubu ɗari da takwas da wani abun ko naira dubu ɗari da takwas a rana ɗaya kenan kuɗin da zai biya kenan ka buga shi times thirty zai baka miliyan uku da dubu ɗari biyu da wani abu miliyan uku da dubu ɗari biyu da wani abu ka buga shi kuma times twelve zai baka miliyan talatin da uku da wani abu iya oxygen kawai kuma ba za ta yi maka aiki irin wacce kake zuƙa kake fitarwa ba ka je abin tausayi ka ga yadda ake mutane dialysis kawai wai don a samu a iya tace musu jini ko da su ta tsaya ba za ta iya tace jinin ba wacce kai ba ma ka san da take aikin ba kuma har yanzu ba a yi mashin na dialysis da yake iya tace sama da kaso 60 bisa ɗari na jinin ɗan adam ba shi sa duk wanda ake masa dialysis in ka ga fuskarsa ta yi baƙi irin kamar kwalta saboda injin ba zai iya yin aikin da kai wacce Allah ya halitta maka baka taɓa ganin ta ba ba ta buƙatar maintenance in a gaya maka galan nawa na jini zuciyarka take bugawa a kullum wallahi sai kanka ya kwance to wannan shi ce wa in tashkuru da za ku tsaya ku gode masa ma akan wannan abin da ya muku kawai abin da Allah ya halittar maka zan tantance ɗanɗano hannunka ma in ka sa za ka iya gane wani irin ɗanɗano ne wannan alhulaimatu zauƙiya ɗin na bakinka kowane ɗaya halittar Allah ne kuma ba a sayar da shi a kasuwa amma Allah ya halittar maka adadin da bai gaza miliyan casa'in da biyar ba a harshen matsakaicin mutum na Hulaimar Dauƙiya da su suke tantance bauri da ɗaci da zaƙi da gishiri da waye da waye wanda inda za a ɗauke a tafiyar da su da ba za ka ji daɗin komai a duniya ba ba ka da test duk wanda ya zama kuma testless shi kenan ya zama useless to shine ne cewa in tashkuru da za ku gode masa kuma ita kanta godiyar ibada ce yardahu lakum sai kuma ya yarda da ku Allah ka yarda da muka ba mu ikon godiya to saboda haka in ka ga abin alheri to daga Allah ne in kaga abin sharri kuma daga gare ka ne ma asabaka min hasanatin na'am wa arsalnaka lin-nas rasula wa Allah ce duka abin da ya same ka na alheri fa min Allah abin da kuma ka gani na kishi haka fa min nafsik Allah ya halicci komai da sababi don haka ba wanda zai shiga wuta sai ya yi aikin shiga wutar amma dan aljanna ko in Allah ya ga dama baka yi aikin aljanna ba ma ko aikin ka bai kai ka shiga aljanna ba sai ya shigar da kai aljanna saboda in yi haka ya maka karamci adalci shine duk wanda bai aikin shiga aljanna ba kai ya shiga to amma karamci baya koruwa wai ba dan kai karamci ba za a ce maka ba adali ba bal ma a cikin masu adalci ba kowa ne ke iya karamci ba misali mutum ne ya zo ya arwayarka zai yi waya sai ka ce to shikenan akwai credit naira dubu ɗaya a ciki in dai ka ci ƙasa da ɗari biyar na ban maka kyauta amma wallahi in ka haura ɗari biyar sai ka biya sai dai cinye maka dubu ɗayan gaba ɗaya sai ka ce na yafe maka Allah zai rubuta ma alhaki sai dai ma rubuta maka lada adalci shine in ka kai shi ƙara ka ce ya biya ka ba shine adalci ba dama sai da ka gaya masa kuma ya zo ya yi ka ce ya biya ka da ka yi adalci amma karamci gaba yake da adalci shi yasa ko a cikin suratul waqi'a da Allah ya faɗi 'yan aljanna ya faɗi me suka yi ba amma da ya faɗi 'yan wuta sai da ya faɗi abin da suka yi saboda almutabajar ila zihir ne wanda aka sa shi aljanna da ma ya samu ya shiga aljanna amma sai ya tambayi me yi. za ka shiga aljanna ne a ce ka ce Allah a'a sai an gaya me yi wallahi yan aljanna sai sun shiga aljanna suke tambayar ma me suka yi tukuna ai Allah ya gaya mana a cikin aljannan wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun sai ka ga wannan ya to yana wai me muka yi ne me muka yi ubangiji ya shigo da mu wannan aljanna wai aikin mu har ya kai mu samu wannan mulkin qalu inna kunna qablu ya ai mun sani lokacin nan muna duniya muna cikin tsoro muna cikin fargaba da razanin kar a samu a wuta ce fa manna Allahu alaina sai Allah ya mana gadar dogo wa waqana azabar samum Allah ya kiyaye mu bai sa mu a cikin azabar iska wacce take mai zafi ba ta wuta inna ma mun kasance tun a duniya muna roƙon sa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban kunna min qablu nad'u muna ta roƙonsa innahu shi ku Allah huwal barru shine mai kirkin nan an san kirki ai shine da ka roƙa a baka innahu huwal barru shine mai halaccin nan dan halak dan halak ka ki ambato wato duk yanda kake zaton sa na alheri haka zaka tarar da shi innahu huwal barru shine mai sakamakon nan wanda yake cika maka sakamako baya tauye maka mu mai tausayi ya kalle mu ya ga ba za mu iya jure wuta bai shigo da mu aljanna amma su ko ƴan wuta tun kafin su shiga sai an tabbatar da abin da ya shigar da su tukuna kuma ana kwankwada musu azaba ana cewa zuk innaka antal azizul karim ana yi ana gaya masa ba kai ne a duniya kake kafafa ba kana jin kai ne babba a ce to wannan azabar da ake muku ita ce azabar sakamakon musun da kuka sance kuna yi kuna musu ayoyin Allah subhanahu wata'ala to saboda haka kun ga kenan a lallai duk wanda ya shiga wuta to laifinsa ne ya shigar da shi wuta. amma kai dai musulmi an baka dama kayi duka abubuwan da ya kamata a yi na sabubba na zahiri sai kuma ka roƙi Allah hadisi ya tabbata hadisi Abdullahi dan Mas'ud inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 يو أربعين آه، يوما كو نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد تن أنا أتي جماعة يتي فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل bi amali النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق أهل bi amali بعمل أهل الجنة yasa manzo Allah sallama yace Allah ya rubuta komai ya kaddar komai tun kafin ya halicci samai da ƙasa sahabbai suka ce to fa fimal amal sai mu zauna mu shantake sai manzo Allah ya ce a i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa Allah ya samu dace to za mu fahimci haka a faɗin Allah wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama a ciki kuma za mu fahimci cewa ko me za ka yi wa Allah sai ka sa ikhlasi Allah zai karba duk abin da za ka yi ko me shi in ba gashi dai jihadi ne amma duk da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wal yubliyal mu'minina minhu an hasana domin ya ga waye zai kyautata ikhlasi wajen yakin an ci ganimar idan baka yi dan Allah ba Allah ba zai baka ladan abin da kai ba sa’an kuma za mu fahimci cewa duk yawan ƙungiyar kafirai Allah kaɗai ya ishe su wallahu ghalibun ala amri yawwa sai kuma ka ci gaba mu tafi darasi na gaba ya wani zina amin. نعم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون نعم إن شر الدواب عند الله هم البكم الذين لا يأكلون ولو علم الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم Allah ya ce, Ya yi Ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani a Allah wa rasulahu ku yi wa Allah ɗa'a ta hanyar yin abin da ya ce ku yi, da barin abin da ya ce ku bari, wa rasulahu ku yi wa manzan Allah ɗa'a domin yi wa Allah yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗa'a kamar yi wa Allah ɗa'a ne. Wanda ya bi Allah bai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to bai bi Allah ba. wanda ya bi manzon Allah bai bi Allah ba to bai bi manzon Allah sallallahu alaihi ba dole sai ka hada da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan kace cikakken mumini wala tawallau anhu in manzon Allah sallallahu alaihi ya kira ku domin tafiya yaƙi kar ku juya baya in ana fagen fama kuma in manzon Allah sallallahu alaihi ya ba ku umarni da ka'ida kar ku juya umarnin baya kar ku juya sunnarsa baya wa antum tasma'una alhali ku nan tasma'una kuna jin wa'azi kuma ana karanta muku Qur'ani ana koyar da ku ta farkin Annabi sallallahu alaihi a cikin wannan aya akwai iha wani dan nuni zuwa wata ni'ima ta Ubangiji subhanahu wata'ala wato daga cikin gatan da Allah yake wa bawansa sai Allah ya kawo shi inda za a dinga wa'azantar da shi yanzu akwai wanda Allah ya ɗauke shi ya ajiye shi a wurin da ba zai taɓa jin wanda zai masa wa'azi ba kira shi ya fi kowa ma nagarta a lalacewarsa yanzu wanda ya taso a Vatican ba abin mamaki ba ne za ma ka iya rantsewa cewa a Kirista zai taso wanda ya taso a Taharan probability mafi yawa a yanzu dan shi'a zai zama yana zagin sa ba haka zai taso kuma ba zai san wani abu ba sai iya wannan amma kai da Allah ya tashi sai ya kawo ka a yanayin da watakila ma da bid'a kake yau da gobe yau da gobe yau da gobe har ka gamsu cewa ga ta farki madaidaici ta hanyar jin abin da yake shine daidai shi yasa Allah ya saka wa malaman sunna da alkhairi kullun ta Allah malaman mu suna cewa min alamati ni'matillahi alal alal nasha daga cikin alamomin ni'imar da Allah yake wa matashi shine an yuwaffiqahu Allahu bi shaykhin min ahli sunna shine Allah ya sa ya yi gamdakatar da wani malami na ahli sunna wanda wannan malamin ba kai zaka takura masa ba shi Allah ne ya dora masa wajibcin cewa sai ya isar da sakon Allah shi kuma ga bayani ba ji ba gani tun baka ganewa tun baka damu ba har izuwa lokacin da zaka damu wallahi hatta malaman da suka zama malamai su Imam Bukhari su Imam Shafi'i su Imam Ahmad su Imam Muslim su Imam Abu Dawud su Imam Tirmizi duk gatan da Allah ya musu kenan Imam Tirmizi makaho ne tun yana yaro Balma wasu suna cewa wulida a'ma a makance aka haife shi amma da Allah ya tashi sai ya sa ya faɗo hannun Imam Bukhari lokacin da Imam Bukhari yake da dama koyar da shi din ya dinga bashi karatu shi kuma ya buɗe zuciyarsa Allah ya buɗe masa zuciyarsa sai da Imam Bukhari ya faɗa kamar yadda Imam Zahabi ya nakalto a cikin Siyar Alamin Nubala a tarjamar Tirmidhi yake cewa laqad intafa'tu minka akthar mimman laqad intafa'tu bika akthar mimman tafa'ta bi yace kai ya dalibi na abinda na fa'idantu da shi a wajen wajenka yafi abinda ka fa'idantu da shi a wurina Imam Shafi'i tun yana karami sai Allah ya bashi uwa wacce ita ta sa shi ya haddace Qur'ani yake cewa akhastu alqur'ana wa ana bunu ashar bunu sab'i sinin na haddace qur'ani ina dan shekara bakwai kuma mahaifinsa ya rasu tun ana saura wata biyu a haife shi yace wa akhastu almuwatta wa ana bunu ashar sinin na haddace muwadda ina dan shekara goma yace wa kanat ummi faqira ga babata talaka ma tamliku ma tu'tini lil muallim abinda zan bayar kuɗin laraba ma babu to amma dole sai ka bayar sannan karatun zai yi albarka malamin da ya fahimci talaucin Imam Shafi'i sai ce fa kana yaqna'u minni an anubahu idza ghab sai ce to shikenan kai tunda ba za ka iya biyan kuɗin Laraba ba to shikenan in zan yi tafiya tunda kana da basira kuma kai yaro ne ka wakilce ni a makarantar shine a madadin ladan da zaka dinga bayar yanzu da Allah bai hore masa wayannan malaman ba zai zama haka sannan tun yana karamin aka ɗauko shi yace ban zo wajen Imam Malik ba sai da na kai shekara goma sha uku sannan aka ba da shawara a ɗauke shi a kashi madina ya taso a hannun malamin da duk duniya ba kamar sa a wannan lokacin haka su Imam ahmad nan kowa sai ga Allah ya haɗa shi da wani malami ibn al-jawzi Allah ji kansa da rahama abul faraj a abdurrahman ibn ali ibn al-jawzi yake cewa a cikin saidul khatir yace tunda nake ban taɓa fa'idantuwa da malamai ba a rayuwata irin malamai biyu malami na farko yace abul barakat abdul wahhab ibn al mubarak al anmati wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da talatin da takwas in ban manta ba na biyun kuma yace abu mansur mauhub ibn ahmad al jawaliki kaga wayannan malaman wallahi na ta bibiyar tarjamar su in samu inda aka yi magana su da yawa ban samu ba ba wasu malamai ne da suka wata shahara suka cika duniya da karatu ba suna da cikin mashekha na shi ibn al-jawzi in ka duba a cikin malamansa da ya kawo a mashekharsa kuma a tartibin su da aka yi kowanne zaka same shi a daidai inda harafin sunansa yake to amma da ya bada labarin su sai Allah ya sa tun yana yaro sai ya fada hannunsu yace abul Barakat Abdul Wahhab ibn al-Mubarak al-Maqi ce ban taba ganin mutumin da in ka ganshi kawai zaka ga magabata na garba irinsa wa kana ala samti mashayikhina salaf in ka kalle shi yana kan tsarin malamai magabata ga ilimin hadisi Allah ya bashi ga tsoron Allah yace kullum in nazo na zauna yace tun ina karamin yaro da ya fara karatun hadisi sai ya fashe da kuka har ya gama yace wa kuntu lam azuq ba'd ba'd ta'amal ilmi yace a lokacin ni ba ni ma ban san ma me ilimi ba kawai dai yana yaro za a ce tafi makaranta ya ce a hankali a hankali yau da gobe sai na gane ashe malamin nan yana gina ƙa'idojin imani ne a cikin zuciyata shi yasa sai ibn al-jawzi ya taso irin yadda malamin sa yake dama ba ya ce kamannin kumbo kamannin katanta shi kenan ya ce shi ku abu mansur mawhub ibn ahmad al-jawaliki mutum ne mai tsananin nutsuwa da tsoron Allah da wara'u da gudun duniya da tsantseni idan zai taho wajen karatu makara yake saboda baya biyowa ta sabuwar hanya gadar da aka yi sabuwa sai ya tafi gadar da take tsohuwa wacce akwai haɗari a wajen binta da aka tambaye shi yace saboda wannan sabuwar gadar an yi ta ne akan gidan alkali ibnu ma'ruf wanda gwamnati ta kore shi ta kwace alkalancin kuma ta kwace dukiyarsa wanda ake cewa aka confiscating din dukiyarsa gaba ɗaya aka yi musadarar dukiyarsa kuma yayi Allah ya isa domin ba shi da haƙƙi siyasa ce ta sa aka haka amma da ya ga gidansa an yi gada kan gidan an yi sabuwar hanya an baje gidan sai ce duk wanda ya bi ta gidan ya yafe to amma saboda tsantsenin malamin na ce da ba da san ransa ya da gidan ba kwacewa akai wanda ka ya gwammace ya bi ta tsohuwar gada to suka dinga sai ce fa'alimtu anna ad-dalil bil fi'li arshadu min ad dalili bil qawl a wajen wayannan malaman na fahimci ashe ma malami ya nutsu wajen koya maka abu a aikace ya mafi ya taɓaɓatun magana to anan Allah da ya tashi sai ce wa antum tasma'una gashi kuna jin wa'azi shi yasa addini yakan iya wa mutum uzuri in wa'azi bai kai wa mutum ba ko zuwa kai ka da mutum akan wata aika aika to kafin ka kaddama masa da raddi ka fara tabbatar da wai tukunna ma ya san hakikanin abin da yake ba daidai bane ne in ya san ba daidai ba ne ba to shi kenan sai ka gaya masa to ya ji tsoron Allah in kuma bai sani ba to ka sanar da shi wataƙila a daidai lokacin sai kuma ya zo ma ya fika ma gyaruwa da koma zuwa ga Allah wala tawallau anhu wa antum tasma'un kar ku juya wa Allah da manzansa baya alhali kuna jin wa'azi ana karanta muku Qur'ani inna sharrad dawabi inda Allah eh, ubangiji subhanahu wa ta'ala ce domin mafi sharrin dabbobi ad-dawab jam'u dabba dabba kuma ismun ne jami'un li kulli ma yadubbu fil ard mutum ne shi ko masu tafiya da ƙafafuwa biyu ne ko masu tafiya a masu jan gindi ne ko jan ciki inda yana tattakawa a ban ƙasa sunansa dabba wala takunu na qalu sami'na kar ku zama kamar kafiran da suke cewa mun ji in an gaya musu wahum la yasma'una amma ba ji suke ba munafikai kai wa'anda suna wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama amma sanda ma ake ji din ƙarya suke yi Allah ya ce wa minhum man yastami'u ilai Allah ya ce a cikin sakon wanda za su zo wajenka kamar suna sauraron ka amma sai sun fita daga inda kake sai kuma kai suna tambaya wai mai manzo Allah ya ce dazi ne su a lokacin hankalin su ba akan karatun yake ba To Allah ce inna sharrar dawabi mafi sharrin dabbobi masu mutanen da suke tafiya a ban kasa inda Allah a wajen Allah su ne asummu mutanen da suke sun kurumtar da kansu as-summu jam'u ne jam'i ne na al-asam al-asam kuma shine allazi la yasma'u wanda baya ji al-bukumu wa'anda suke bebaye ba sa faɗar gaskiya jam'i ne na al-abkam shine allazi la yatakallam to kuma amma akan samu mutumin da yake al-asammul abkam wanda baya ji kuma baya iya magana to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku zama irin wa'annan gashi suna suna da kunnan da za su saurara din amma ba sa sauraron alheri da shi ga bakin da za su iya magana amma ba sa furta alheri da shi Allah ya ce allazina la ya'qiluna wanda kwata kwata ba su da hankali domin duk wanda yake da kunne amma baya sauraron alheri da shi yake da baki baya faɗan alheri da shi to ko tabbas yana da idan da baya ganin alheri da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad zara'ana li jahannama نعم أولئك كالأنعام بل هم نعم أولئك هم الغافلون to a takaice a cikin wannan aya Allah ya gaya mana cewa akwai Allah ya kyale wutar jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu wanda ga su nan lahum qulubun la yafqahuna biya ga zuciyar amma ba sa tunani da kun ga sun zama mahaukata kenan ga kuma idanuwa amma ba sa ji jin da ya kamata ga ba sa gani ganin da ya kamata ga kunne amma ba sa ji irin jin abin da Allah subhanahu wataala ke so Allah ya sa mu dace mu tafi darasi na gaba ya ayyuhal ladina amanu استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما نعم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا

a ƙarshen yaƙin badar ɗin sai aka jawo kafirai kunne cewa wa in tantahu fa huwa khairul lakum to ta ya zaka hani shine ka bi manzon Allah sama sai Allah ya goya shi da ayoyin cewa ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a ayi wa Allah da'a to bayan ya gama kiran musulmai izuwa ga yi wa manzon Allah da'a da yi wa Allah da'a to sai kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya goya zancen da wato lamarin wato umarnin cewa in manzo Allah sama ya kira ka to ka bi shi dan ka ka dabbaka wannan da'ar da Allah subhanahu wataala ya umarce ka da ita sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku inda kuka yi imani kuka ba da gaskiya da Allah kuka yadda kuke muminai istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum ku amsa wa Allah da manzo istajibu bi ma'ana ajibu akan ce istajaba idza ajaba istajibu lillahi ku amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala in ya umarce ku ya kira ku ya ce a zo a yi kaza in Allah ya ce a zo a ibada a gan ku a wurin ibada in ibada ta jiki ce a gan ku ku ne akan gaba in ibada ta dukiya ce a gan ku ku ne akan gaba haka in manzon Allah sallallahu alaihi ya kira ku ku zo lima yuhyikum wato ku zo zuwa abin da maslahar kuma tana ciki domin wannan abin shine zai raya ku rayuwa ta haƙiƙar da za ku je ku gamu da Allah lafiya shine asbabul hayatil abadiyya za ku rayu a lahira a cikin aljanna rayuwa mai daɗi wa'alamu kuma ku sani annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah subhanahu wata'ala ta'ala yakan shiga tsakanin mutum da san zuciyarsa bisa nufinsa kamar da Abdullahi dan Abba zai ce cewa yahulu bainal mu'min wa bainal kafir wato wa bainal kafir wa yahulu bainal mu'mini wa bainal kufur in dai ka gwada alama ta yi wa Allah biyayya to Allah zai raba zuciyarka da kafirci haka zalika duk wanda ya nuna tsajeranci da rashin yi wa Allah biyayya to sai Allah ya shiga tsakanin zuciyarsa da musulunci sai ana gwadawa mutum gaskiya ma ya ƙibi anna Allah hulu bainal mar'i wa qalbihi da haka fala yastati an yu'mina idza kana kafiran wala yakfuru idza kana mu'minan shi yasa zaka ga duk mutumin da ya sa Allah a gaba to aikin sako ma bai cika birge shi ba sai kaga yana da damar da zai aikin saban kaga mutum ya tara kuɗi na fitar hankali amma bai san yadda ake zina ba wani can ɗan iskan ko yana gefe yana kai ai Allah ya kai mu mu samu kuɗi kai wani in ne yawa nake da kuɗi ga sha'awar ya iskancin kuma Allah ya iya wadata shi to kuma sannan ga talaucin amma ba zai koma zuwa ga Allah ba wani ga lafiyar amma ya ƙi ya bauta wa Allah wani kuma ga can yana kwance yana ina ma dai shi ke da lafiya ya zo ya bauta wa Allah to in anna ya hulu bainal bar'i wa qalbi da manzo Allah sama yake roƙon Allah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat Allah ka bani ikon yin ayyukan alheri wa tarkal munkarat ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi da wuya ya zauna waje ya tashi imamu tirmizi ya rawaito hadisin sai yana cewa Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi Allah in ka tashi raba tsoronka ka bamu ka kasan da zai shiga tsakaninmu da saba maka domin ilimi shi ke sa tsoron Allah to za ga wani gashi ya tara ilimin kuma amma zai ci gaba da saba wa Allah kaga bai samu khashiya ba allati tahulu bainahu wa baina ma'siyatillah to Allah in ka tashi ka ba mu tsoron Allah ko da da ilimi kaɗan ne wanda zai shiga tsakaninmu da saba maka wa min ka Allah in ka tashi raba za ka yi budget na yi maka da'a tunda sai ka bayar za a yi maka to Allah in ka tashi bayarwa ka mana allocating din yi maka da'ar da ma tuballighuna bihi jannataka da'ar da in muka yi za mu samu aljanna da akwai wanda zai wahala a duniya kuma ya shiga wuta amilatun nasiba za su sha wahala a duniya su aiki amma tasla naran hamiya su zo su shiga wuta qul hal unabbi'ukum bil akhsarin a'malan allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya amma wahum yahsabuna annahum yusiruna sun'a أولئك الذين to ƙarshe a aikinsu yake wala nuqimu lahum a wajen Allah na alƙiyama ba a bakin komai suke ba to Allah ya ce wa manzo Allah ya ce wa min ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini Allah ka ba mu ilimi da yaqini da tabbas da akwai wanda har yanzu ba bai yadda in ya cire wani abu a aljihunsa ya bayar Allah zai bayar masa ba shi yasa yake kin cirewar ai shi gane yake kawai shi bai yadda da harkar bashi ba da dai misali ka ce yanzu in ka ba da dubu ɗaya gobe za ka samu dubu biyu sai ya ga ya samu ɗin to za ga masu ba da dubu ɗaya sun yawaita amma tun da sai a aljanna ne gani yake bashi ne bashi da tabbas ko ya ce ya yadda bai yadda ba in ba haka ba yadda kuɗi suke da daraja a zuciyar mutum duk wanda ka ga ya cire ya bayar yana da tabbas ɗin Allah zai mayar masa ne to Allah ka ba mu yaƙini wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya abin da zai sa duk wata masifar duniya mu ɗauke ta masifa ce mai sauƙi mu lahira ce a gaban mu wa matti'ina Allahumma bi asma'ina Allah ka sa kar mu mutu kunnuwa kar kunnuwan mu su riga mu mutuwa Allah ka sa mu ji daɗin kunnuwan mu wa absarina mu ji daɗin idanuwan mu wa quwwatina Allah ka sa mu ji daɗin ƙarfin mu ma na gwargwadon raya mu da kai wata alhul warisa minna Allah ka sa mu za mu ci gajiyar su ba wasu ne za su ci gajiyar kunnan namu mu kuma mu yi asara ba waje alfa'ar na alaman zalamana sannan Allah in har za mu ɗau fansa ka sa mu ɗau fansa akan iyawan da suka zalunce mu wansurna alaman adana Allah ka taimake mu akan waɗanda suke gaba da mu ka ɗora mu akan su wala taj'al na fi dinina Allah in zaka jarrabe mu kakka jarrabe mu a cikin addinin mu wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina Allah karka sa duniya ta zama ita ce ƙarshen tunaninmu burina shine in mallaki kaza in tara kaza in yi kaza amma ba ruwanka da lahira wala tusallit alaina bi zunubina, man la yakhafuka kafina, wala la yarhamna Allah kar saboda zunubin mu ka dora mana shugabannin da ba za su ji tsoron ka wajen cin zalunmu wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amin amin